daga muryar Amurka a Washington DC. alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar akan VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM duk a Nijar din a kuma Ghana za a iya jin mu ta Alfa rediyo a Kumasi. Shafinmu na Facebook Live yana nan shi ma sai kuma mu na yanar gizo wato VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani muna magana ne game da harkar lafiya. To amma yau takwas ga watan Maris na shekarar dubu biyu da goma sha takwas sawun giwa ya take na rakumi Haka yake domin kuwa yau ranar mata ce ta duniya don haka za mu mai da hankalinmu a kai. To amma za a ji gudunmawar wata mace da ta kafa wata kungiyar fafutukar wayar da kan mutane ko kuma mata da kuma ma'aikatan asibiti don samun kyakkyawar alaƙa. Sannan kuma muna tare da wata baiwa Allah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da wa muke tare ke kuma daga Najeriya wata kungiyar mata dan mata kamar yadda kuka kira ta. Muna tare da Talatu Aminu Salim. To mun gode sosai za a ji mu. wannan kaɗan kenan daga cikin abin da za mu ji sannan kuma kamar yadda na ce kar a manta daga Nijar fa akwai wannan guzuri. Abubuwa nake gani da yawa wanda suke kara ta harkar kiwon lahiya akwai hakkin mata an suka ta wurin aihuwa akwai irin matsalolin da suke samu tare da likitoci akwai irin matsalolin wanda suke samu na talauci don baka da kuɗi irin abubuwan da ake maka ka gani akwai kuma su da kansu halayen mata wanda suke yi wanda in suka je za su samu matsala da likitoci kenan wannan duka abubuwa ne wanda muka ga ya kamata mu zamanto muna waye musu kanu. Daga nan kuma za mu ji ra'ayoyin jama'a game da ranar mata ta duniya sai kuma sakonnin da kuka aiko mana ta tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ba Instagram. To haka yake sannan kuma za mu tattauna kai tsaye da ita bakuwar tamu da aka ji sunanta a farkon shirin. To za fara mana da sakonnin ne? To sakon farko dai ya fito daga Daudu Hudu Unguri ya ce ta bangarori da dama mata sun samu ci gaba kamar wajen damawa da su cikin harkokin siyasa da sana'o'in hannu wanda da wuya ka ga da mata suna yin sana'o'in hannu saboda tsoron wahala da kuma gudun rainan ciki wanda yanzu haka baya hana su shiga wannan harkokin da fatan mata za su ƙara ci gaba da kare mutuncin su a duk inda suka tsinci kansu. Sai kuma sakon yaro Sani Ali ya ce a wasu bangarorin mata sun samu samu ci gaba amma a kan wasu ƙasashe irin su Nijar da Najeriya har yanzu ba canji irin yadda suke fama da fyaɗe tsangwama wajen aikin gwamnati uwa Obama da gidansu na aure kenan wanda da makamantan irinsu sai in ce kawai ba gara ba har yanzu dai ana cika kenan abin da yake nufi saboda haka a ci gaba da gwagwarmaya don ceto su. To sai Umar B. Madubo Wure Birji ya ce yau da gobe tabbas yau take ranar mata ta duniya sai dai mata na fuskantar matsaloli masu tarin yawa kama daga aurar da su da wuri da matsalar yi wa mata fade da auren dole da dai sauransu da fatan masu newa mata 'yanci za su kasance sun wuce gaba a mm. kowane lokaci. To sai kuma garba na halikan bakebi ya ce hakika mata sun sami nasara idan aka duba a fannin siyasa domin akwai mata masu rike da madafun iko da yawa a Najeriya duk da dai manyan matan karkara da makamantansu ko da masu karamin karfi na cikin ukuba a Najeriya musamman waɗanda mazajensu suka mutu suka bar su da yara kanana To sai Samira Suleiman ta ce duk da irin ƙalubalen da muke fuskanta wannan ranar na da mahimmanci a gare mu. Ina ta ƙara jinjina wa mata musamman wadda ta amsa sunanta uwa a duk faɗin duniya. To sai Ibrahim Muhammad kwashi Urgun, Allah sa na faɗa daidai ce a gaskiya mata a Najeriya sun samu ci gaba musamman a ɓangaren siyasa. A Najeriya akwai mata ministoci da kwamishinoni da da masu ba da shawara da dai sauransu amma matan yankunan karkara an bar su a baya sakamakon halayyar 'yan siyasar najeriya na fifita mutanen birane akan mutanen karkara to sai rilwanu ibrahim london uba ya ce ina yi ina taya daukacin matan duniya murnar wannan ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin bikin ranar mata mm. da fatan allah ya kare mana iyaye mata daga cin zarafi da auren dole da ma duk wani cin zarafi To amin amin sai Ishaq Muhammad Babalau ya ce a gaskiya mata sun cimma nasarori a wasu ƙasashe musamman ma a Liberia wanda mace ta farko ta zama shugabar ƙasa da kuma samun kyauta ta Ibrahim Mo nan da aka yi wanda aka bawa duk wata wadda yayi wanda ake ba wani wanda ya yi mai kyau muna alfahari da wannan wanda aka ba ita Salif kenan eh, eh to sai Jamila Ado salati goma ga Annabi Rijau da Fadimatin salati goma ga Annabi mm. biki ita ce na wato biki na farar kaza balbela dole ta yo gari ko gumba mm-hmm. ta ce hakika mu mata mun yi lale marhabin da zagayowar wannan rana ta bikin murnar mu ta matan duniya duk da cewa a wannan karan kasar tamu na cikin wani mawuyacin hali na aljannar waina karin magana ne ki kyare mashi abinci <laughs> to sai kuma saƙon musa hadarin asuba da magaran ya ce yau da gobe sai allah to ni dai da farko ina taya ɗaukacin iyayenmu mata murnar zagayowar wannan rana To Alhaji Mele yusuf ya ce daga jihar Yobe muna taya iyayenmu mata murna zagayowar ranar mata ta duniya. Hmm. Hakika wannan rana ce mai matukar mahimmanci duba da yadda mata suke taka rawa a fannoni daban-daban a duniya kamar siyasa, kasuwanci da ma shugabanci. Hmm, to sai sakon karshe daga Yahaya Damna Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah suka ce hakika mata sun cimma nasarori masu yawa ganin yadda ake damawa da su a cikin harkoki kamar siyasa da kuma yadda aka rage ci musu zarafi tabbas mata sun cimma nasarori masu tarin yawa sai in ce mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni. To domin ka aito a manta da albasa an jo mana ra'ayin mutane a cikin gari wadda Binta Ibrahim ta tattauna mana da wasu mata. Shin mata sun samu ci gaba? Rana irin ta yau ne da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin mata a duniya ga baki ɗaya. Ga ra'ayoyin mata da na tattauna da su domin jin muhimmancin wannan rana a gare su. A kira ra'ayin a ina mata suke a wannan shekaran in kika haɗa da shekarar da ya wuce. Tabbas an samu ci gaba tsakanin shekaran baya da kuma wannan shekarar da muke ciki musamman yadda mata suka miƙe wajen samun sana'a wanda za su tsaya da kansu. yawwa tabbas ina ganin mata na business haka sannan haka ta barayin neman ilimi haka ba a basu a baya ba suna fita su nemi ilimi yawwa to ko wannan ai an samu ci gaba tunda sun tashi sun nemi ilimi to kinga ai ba za a bar su a baya ba tunda duk wani neman aiki haka duk inda namiji ya shiga su ma tabbas za su shiga kin gane tunda zaka ga mace a ofis ita ma tana kama mukamin da namiji shi ma ya kama kin gani ko ai an samu ci gaba gaskiya a wannan shekara mata ba su ci gaba ba to menene dalilanki saboda abubuwa da dama da suke faruwa suna baya kamar wani iri bangaren ilimi ma'aikata da sauransu mata sun ci baya da yawa tauye musu haƙƙi ake koko su ne zai suke da rauni a'a ana tauye musu haƙƙi bacin an san mace dama mai rauni ce amma kuma ana tauye musu nasu haƙƙin menene hujjan da kika dogara da shi mata su ne da yawa gurin koyarwa mm-hmm. an tauye su da yawa da aka musu me da aka kore su majority an samu feluwa na mata sosai a gurin nan sun samu nakasa mun samu matsala ga wannan to ba kya ganin kamar laifin su ne ba su iya bane shi yasa wasu ai sun iya ba duka bane aka taru aka zama daya wasu suna da iyawansu da kwarewansu an kore su wasu kuma dama sun cancanta a kore su ne dan ba su iya ba to dalilin da yasa kenan su ke ga wani ci gaba da mata suka samu daga wancan shekara zuwa wannan shekara ni ban ga wani ci gaba da mata suka samu ba wani ci gaba ma za a kira yanzu tun da yanzu muna cikin fargaba an kwashe mana 'yan mata su ɗari da wani abu a ɗabci a gaskiya ba mu samu wani ci gaba ba sosai to ni dai gaskiya a wannan rana ta mata ban ga ci gaba a ɓangaren mu mata ba sai ma in ce ci baya da cutar da mu da barazana da rayuwar mu musamman 'yan ƙananan mu in kuka duba yadda ake musu fyaɗe kuma ba a taɓa ɗaukan wani ƙwaƙƙwaran mataki da za mu gani mu yaba mu ce eh haka ne abin da ya kamata za to abin da zaki duba daga bara kadai zuwa bana an yi ma 'ya'ya ƙanana fyaɗe ina na ce miki ƙanana ina nufin ƙasa da shekara biyar daga shekara biyar wata yarinyar ma bata san meye wannan duniya take ciki ba amma ba mu taɓa ganin ƙwaƙwaran mataki ɗaya da aka ɗauka ba sai ma mu iyaye mata idan mun yunƙuro za mu nemo wa 'ya'yanmu mata haƙi sai ka ji ana cewa ko a sake mu ko kuma mu ma a dinga mana bita da ƙulli ta hanyar duk inda za a bi a kwashe mana gwiwa yadda ba mu da wani magana kwana-kwanan nan aka tsinci gawar wata yarinya a kango amma maimakon alkali ya duba shin yarinyar nan rayuwarta ce muhimmi ko kuwa fyaɗen da aka yi mata abu mataki a'a sai kuma shari'ar ta mai da hankali ta juya wani bangare daban wanda mu mun ma kasa gane inda abin ya dosa to ina za a ce mun samu ci gaba 'ya'yanmu yanzu sun zama kamar haggon makaji a titi da 'ya'yan mu ƙanana yadda ake kama su dubi 'yan makarantar nan da aka kwashe su ba mu san inda aka yi da su ba babu kuma wani bayani babu wani kwakwaran mataki da aka ɗauka to wannan shine ci gaban da ake cewa wai mata za mu yi murna a kan shi in kika duba kika gani malamai yanzu gashi nan wa'anda aka kora mata ne mafi akasari yanzu mata mu ne muka koma mazaje mu kula da 'ya'ya mu kula da shi kan shi mai gidan wani bi wajen mu ike zuwa ike samu to an kwashe mu an watsar da mu an mai da mu karazibi to ina za mu waɗanda suke ilimi kuma yanzu suna tsoron su kai su makarantun kwana dan me ka a zo a kwashe musu 'ya'ya ko kuma suna dawowa daga makaranta a yi musu fyaɗe ina ci gaba ike a wannan da ake ta magana a kai. Ba na eh, jiya kenan yau? Gaskiya gwamma ma jiya. Dan jiya sai yarinya ta kai kanta kuma sai ta kai wani mataki amma yanzu ko ba wani yarinya ta kai kanta tana zaman zaman zamanta za a kama ta mu kuma iyaye mata muna cikin aiki in ba a kwashe wajen aikin an watsa an ce mun tsaya akan titi ba to in kuma ma'aikatan gwamnati muke aiki za a ce mana ba mu da takaddun da ya kamata. To bari mu waiwayi Nijar mu ji gudunmawar wata zakakurar mace da ta kafa kungiyar wayar da kan mata da kuma ma'aikatan lafiya don samun haɗin kan aiki tare. Malama Amina Hashimu an san cewa kin yi fice a fannin abin da ya shafi wayar da kanun al'umma kan batun da ya shafi kiwon lafiya a Nijar. Shin mike dalilanki na zaɓar wannan fannin? to kamin da eh in ce maka na je ga kiwon lahiya da warin dai kamin in zama in kula da kiwon lahiya ni yan jarida ce yan jarida kuma sana'a ta mine na waye kanun mutane akan abubuwa da su na fannin rayuwa ta yau da gobe bisa ga abubuwan da muke ya kamata mu da abin da bai kamata mu ba bisa ga tarbiyyar ɗiyan bisa ga tarbiyyar zaman armi duka abubuwa ne wanda ya zama to bisa gare mu akan muna yan jarida bisa kan muka zaba to na zaɓi hanyar kiwon lahiya ya kai shekara ashirin lalle ina cikin wannan fanni na kiwon lahiya me yasa daga abubuwa nake gani da yawa wanda suke kara ta harkar kiwon lahiya akwai hakkin mata in suka tai wurin aihuwa akwai irin matsalolin da suke samu tare da likitoci akwai irin matsalolin wanda suke samu na talauci dan baka da kuɗi irin abubuwan da ake maka ka gani akwai kuma su da kansu halayen mata wanda suke yi wanda in suka je za su samu matsala da likitoci kenan wannan duka abubuwa ne wanda muka ga ya kamata mu zamanto muna waye musu kanu muna jawo hankalin ka kaka yarda kai hali kaza dan in ka je ka ai maka wulakanci kaza kai kuma likita hakkin ka nauyi ne gare ka in mutum ya zo karbe shi da hannu biyu in kana da abun mishi kai mishi in baka da mishi ka kwanta mishi da hankali ya je ya nemi eh, ya je ya nemi lahiya wani wuri tunda lahiya ta Allah ce me amma sai muka ga ba haka nan bane ba shi yasa to muka ce to tsaya eh isu ba ni boye maka komai ba komai yasa ne wannan kungiya masu ta yan jarida masu kula da harkar kiwon lafiya saboda mu waye ma mutane kanu mu samu bakin gaya ma mutane abubuwan da suke bukata ta kungiya ta hanyar kiyon lahiya mu samu taimaka ma talakawa sai mu in mun gani mu je mu gaya ma mutane watakila mu gaya ma magabata a samu a ya goge musu hawayensu to kaji mu wannan tausayi ne da kuma ganin wasu ba su da bakin waɗi shi yasa muka ce to mun me ya kamata mu cikin sana'ar mu mu samu lada sai muka zaɓi wannan fanni na kiyan lahiya. Ya zaki fassara tasirin wannan fafutukar da kike yi ko akwai ci gaba da aka samu? A akwai ci gaba akwai ci gaba kwarai akwai ci gaba ga duniya duka ma ba cikin ba ba ba ga mata kaɗai ba a gaskiya ka gani lokacin nan mata an sun ka wurin aihuwa in baka ba da sabini ba da oji javel da wani dala ɗari da wani shikabi da wani menene da menene isuhu wulakancin da za a miki yawa gari sai amshe miki karni ma wasu abubuwan in baki bada su ba ba amma yanzu duka wannan abubuwa ban ce sakamakon irin fafutar da kuke yi ne aka samu ragowa waɗannan abubuwa kwarai ko kwarai ko kwarai ko kwarai ko suna ma kira mazaje masu kira masu gidaje ke kira su ce amina mun gode wannan kungiya ta ku Allah ya saka da alheri saboda duk yawancin eh, eh, idan kwacen da ake mutun da wani abun ma kwace ne an bar mu shi cikin gidajen likitoci wulakancin da ake ma matan mu an bar mu shi cikin gidajen likitoci kungiya waga taku Allah ya saka mata da alheri dan ba ni kadai bike yanzu babu gidan babu gidan radiyon da babu mutum mai kula da harkar kiwon lahiya akwai su suna waye mutane Kano kuma suna zuwa suna ganin me ake suna jawo hankalin mutane kuma gwamnati in ta gani ministar da mai kula da kiwon lahiya shi ma in muka mishi magana shi ma yana yarda yana magana yana dan goya mun baya har yana hita yana ganin menene ake menene ba ai ba da mun zo mun ce mishi ga abin da aka zai bincika ga in ƙarya ce ko gaskiya ce za mu baka rana za mu baka lokaci za mu baka gidan likita da aka aikata abu neman mutum kai ke eh, kai ke ba kai kake nemo mutunan ka kuma wallahi ana cin nasara kuma an ci nasara da yawa isu mhm. to malama Amina wani irin kalubale kike fuskanta a matsayin ki na ɗaya mace kuma uwar iyali a game da wannan fafutukar da kike yi kalubale kawai sai na godiya zani ce maka ina sa matsaloli wani bi da likitoci waɗanda ba su gane ba to wasu kuma godiya suke mani saboda ina gyara musu sana'arsu ka gani wani kuma sai ka kama a sheri ne nake mishi amma ban da wani kanubali saboda duk sana'a ka yanta kace kowa yana son ka dole ne sai ka samu wanda za a ce maka wani abin da kake ba daidai bane ba kuma mun gode ma Allah saboda mun san dai mu taimako ne muke saboda Allah ta ba biyan mu ake ba sai dai Allah ya biya mu me ya girgiza ki ko kuma labarin da yafi kada ki irin koke-koken da kike samu na mata wai eh, wannan ba girgiza ne ba ni aka ma Ɗiyata na kai likita ɗatsaka ƙawahuwa daga ƙaramar gidan likita aka ce mata babba mun zo bakin babba gidan likita ke eh, likita ki sashi fam ki hito ki diba yarinyar nan ɗiya ɗatsaka ƙawahuwa ba ta iya rinkurawa ƙari ya ƙare ca ba ta iya mu mata mu ta babban likita su ba su ɗauka Eh, ina kuka ba wai ina baka gatana bane abu ne gare ne akai ba wani aka ma ba ni ce aka ma ina kuka na hito daga gidan gidan te na ce musu to in wani abu ya samu ɗiyata ko jika na ce zan yi shari'a gidan da gidan likita tunda su suka ba ku incin cewa da in mutane suka zo kar ku ɗauke su ai sai ki hito ki ga me ya samu yarinyar nawa cikin wannan yanayi kake in akwai abin da zaka iya kai in baka iya in kika mini magana mai daɗi sai in sha amma ba ku ce mun ku ce ba mu ba mu ɗauka mun hito ba mun hito daga gidan likita ba mu yi motar goma ba Allah sai ka aihu yarinya ta aihu to a nan gaskiya rayuwa ta da inda take ta ɓaci kuma a nan na rena aikin daga likitoci na rena aikin amma su ma fa ko wannan shine dalilin da yasa ke shiga wannan fafutukar a cikin ina yi ne aka mini wannan amma a cikin ina yi ne aka mini wannan amma kuma ni ma na ga ma minista kuma ya bincika ya ga gaskiya ne kuma su waɗanda suka aikata wannan abubuwa sun biya to wannan fafutukar take ta tsaya a birane ne ko kuma har karkara ganin cewa an fi samun waɗannan matsalolin a cikin karkara eh isu ba ba ba mu ci ya tsaya cikin birane saboda ga radio ne muke da tele radiyoyin mu ko yawanci suna zuwa duk cikin karkara amma mu da kanmu tashi mu tai ba mu da kuɗin taya amma ta hanyar radio babu inda miliyan mu ba ta zuwa isu babu inda miliyan mu ba ta zuwa kuma muna jarida wannan ta yan takarda ce ba inda ba ta zuwa cikin kasar Nijar kenan abin kowa ne muke ma ganin cewa shekaru na tafiya ko akwai wadda ke tunanin cewa watakila za ta gaje ki akwai wadda ta gada ina ganin ma anya ba mata ta ke wuya ba cikin 'ya'yanki kwarai ku wannan saboda mu muna yi ne da eh, eh, haƙida ce gare mu ba don neman kuɗi ba don wata sana'a ba don kuriya haƙida ce ta taimaka bayan Allah wallahi ina da wadda kai kana shaida hamma an ba ta wani lambar yabo a ƙasashen duniya a game da taimaka ma 'ya'ya mata na na jubi haruna mati don ita ce ke da darar mara'a a cikin duniya babu inda sunanta bai je ba a game da taimaka ma 'ya'ya mata kenan ka san sai in ce alhamdulillahi ba harkar abin gaba ne aida ce ta mu wannan taimako Allah ya ba mu abin taimakawa To a ƙarshe malamma Amina yau ita ce ranar ku ta mata a duk faɗin duniya. wani sako ke gare ki albarkacin wannan ranar. Bakin sako na Allah sa mata an takarar su bari mata ƙauyawa wanda ba su yi ilimi ba su ci riba wa rana bakin sako shi kenan ne. Kawai Allah sa su ci riba bayan Allah na ƙauye. 'Yan takarda ku bari na ƙauye su ci riba wa rana bakin sako na shi kenan ne. da domin zama gaskiya ne <laughs> to sai mu ce mun gode warmani da shakatawa da muka da ita to mu da dawa cikin shirin yau da gobe har yanzu dai kamar da muka ce muna magana akan ranar mata ta duniya muna son mu ji shin wace irin gudunmawa suke bayarwa domin taimakawa al'umma da kuma ciyar da kai da kasashen su gaba ah, muna kuma tare da wacce ta amsa gayyatar mu kamar yadda muka faɗa tun farko wato talatu aminu salu salamu alaikum malama talatu wa alaikum salam yawwa to barka da shigowa yawwa barka da shigowa yawwa to ga shi kin ji kina zaune duk saurari kin ji rahoto daga kaduna kin ji ba allah nan mai magana fafutukan lafiya a nijar da sauransu da farko kin zo daga kungiyar mata ta duniya wanda take da rassa daban-daban a kasashe ciki kuma ke kike a najeriya menene women for women din nan wato kungiyar nan ta mata wato kungiyar mata don mata women for women international mm. kungiya ce wacce take taimakawa mata mm. wayanda suke gajiyayyu mm-hmm. mata da yaƙi ya same su suka rasa mm. dukiyoyinsu ko suka rasa wani wanda suke ƙauna mm. mata wayanda suke cikin talauci wayanda da ƙyar ne suke samun abin da za su ba wa iyalansu ko su ci ko su ci so mm. biyu a rana mm-hmm. da kuma irin matan da mazajensu suka rasu ba su ban musu komai ba mm. da mataye wa'inda aka sake su miji ya ce baya son su mm. ba su da yadda za su yi a rayuwarsu mm. to mukan ɗauki irin wa'annan mata da kuma mataye wa'inda mazaje ba lafiya sun bar musu na wayar mm. lura da kansu da yara wajen ciyar da yaran da kuma biya musu kuɗin makaranta da sauransu duka mukan ɗabi irin wa'annan mata a cikin ƙungiyarmu irin wa'annan matan kungiyar take taimakawa take taimaka eh, to ita kungiyar aina aka kafa ta waye kafa ta aina aka kafa ta ita wannan kungiya wacce ta kafa ta sunanta Zainab Salbi mutuniyar Iraki ce a hmm. shekara ta alif dubu eh, hmm. ɗaya da ɗari tara da casa'in da uku hmm. ta yi wannan tunani ya zo mata tana zaune a ƙasar amerika sai ta gani a tv an nuno mata suna wahala saboda yaƙi ya same su a ƙasar bosnia mm. daga nan ne ta dawo tausayi ya kama ta ana taiwa mata fyaɗe an kashe mazajen suna wahalhalu da yara ta zo ta samu mai gidanta ta mayar masa da wannan abu ta ce ya kamata a yi wani abu don a dinga zuwa ana taimaka irin wa'innan mata ya ba ta goyon baya sannan suka ringa shiga gida-gida suna tambayar mutane tana yin bayani mm. ta samu goyon baya abun mamaki kaga ita musulma ce daga iraki amma coci ce mm. a amerika ta fara bata goyon baya gudunmawa cewa mm. a je a taimaka mata mm. ƙungiya ce ba ta addini ba ba ta siyasa ba ba ta ƙabilanci ba su kawai tunaninsu shine cewa a taimaki al'umma mm. ba ruwansu da zancen addini yawa to a mm. yanzu da haka da haka aka fara kai wannan taimako bosnia mm. a yanzu kungiyar tana taimaka a kasashe guda takwas ne a duniya wa'inda yaƙe-yaƙe da tashi tashen hankula suke faruwa a yanzu tana taimakawa a kosovo mm-hmm. bosnia mm-hmm. rwanda mm-hmm. afghanistan sudan congo nigeria duka kungiyar tana mm. taimakawa mm. a wa'annan wurare to yanzu me ya kawo ki amurka abin da ya kawo ni amurka na zo ne headquarter ofishinmu mm. yana nan amerika na zo ne domin mu yi murnar bikin wannan rana ta mata ta duniya sannan kuma mu tattauna a kan abubuwan da za su kawo mana ci gaba a ayyukanmu da irin matsalolin da muke samu yadda za mu warware su domin mu samu ci gaba wajen taimaka irin matayen da muke taimakawa matayen ƙauyuka a samu rayuwarsu ta daɗa inganta to kafin in miƙa ki ga hafsat eh, tambayar da nake samu ci shine wannan rana ta mata ta duniya eh. daga bara zuwa bana me kuka mm. gane mata sun sami eh, samun dan tuntube dadin gushi ne ko sun dan samu yin tuntube sun yi baya ne wanne ne me kuka gane a ciki tsakanin bara da bana ni dai da ike muna aiki ne da mataye da suke karkara mm. abin da zan iya cewa akwai ci gaba domin wayar musu da kai da muke yi ta wajen gefen tattalin arziki da wajen kiwon lafiya da yadda za su shiga shawarwari da kuma abubuwan da zai kawo musu ci gaba a gidajensu da kewayensu da kuma haɗin kai gaskiya ina ganin muna samun ci gaba domin muna koyar da su kuma basiru daban-daban mm. wa'inda in sun yi amfani da shi za su samu tattalin arziki eh kama wani irin abu kuke ku koya musu muna koyar da mata kiwon kaji muna koyar da mata dabaru na saye da siyarwa muna koyar da su magana a kan kiwon wasu dabbobi muna koyar da su a kan saƙa sannan mukan koyar da mata a kan dabaru dai daban-daban da kamar mm, na sana'o'i duka muna koyar da su. Mm. Mm. To um, ya aka yi kika kai wannan matsayi na taimakawa mata ta yaya kika zo wannan gudan. Mm, har kika shiga kungiyar mm. kenan ba? Eh to ni dai lokacin da na gama karatuna na digiri na farko a nan garin Jos bayan an yi yakin Jos na 2001 amma a 2002 November shine aka ce min ga wata baturiya ta zo ana neman musulma guda ɗaya da ta gama karatunta na digiri domin ta zo ta wayarwa da matan musulmi kai shine na je nema har Allah ya sa aka ɗauke ni. To ta fannin ilimi fa biki samu wata tangarɗa ko wata gwagwarmaya ba kafin ki kai wannan matsayin na samun digirin ki na mm, farko? Tun daga shi an ce mata suna ta mhm. samun tuntuɓe a rayuwa? Kwarai na samu, mm. na samu tangarɗa domin lokacin da nake yin karatun nan na yi sana'o'i iri-iri domin na tallafa wa kaina mm. ganin cewa na biya wa kaina kuɗin makaranta har na samu na gama. Ta kamar gida da irin ko a ce an hana mace zuwa makaranta saboda ita mace ce ko kuma irin wa'in abubuwan biki sami irin wa'in matsalolin ba. Eh to ba za a ce an rasa ba. Mm. Domin yawanci wasu ma sukan ce mun gara in je in yi aure kawai in bar zancen karatun. Mm. Ni kuma na ga aure ma ba zai hana karatu ba wasu kuma sukan ce mun ko na gama ma ba zan samu aiki ba domin ba wanda zai saman mun aiki amma abun mamaki sati na biyu da gama karatu sai Allah ya bani wannan aiki tun daga wannan eh. <laughs> tun daga wannan lokaci nake mm. samun ci gaba kuma yadda muke tattauna da matan muna koyan abubuwa tare ya karfafa ni in ci gaba da wannan aiki gashi dai kamar ba mm. lokaci ga kuma tambayoyi eh, da yawa eh, amma to akwai dai guda tambayoyin bari mm. duk in yi miki su a rungulan ya so duk sai ki bayani yanzu kina amfani da wannan labarin naki irin tangar da kika samu da sauransu wajen uh, kiwa wasu yara wato ki ba su karfin gwiwa mata misali mm. ki ba su karfin gwiwa saboda su ma su koma makaranta ko fayaya. sannan yawanci yanzu za ki ga kamar mata yawanci sai kamar in ka tambaye su daga nan zuwa lokaci ina suke ganin kansu za su ce miki ai mm. ina da aure ko ina da mm. ƴaƴa shin kina ganin wannan a matsayin wani ci gaba ne ko kuwa a'a akwai wata shawara da zaki ba su ta su kalli al'amarin ta wani fanni sannan a'a kasi sun yi mata lokaci to ki faɗi kuma hanya ta wacce wacce hanya kike ganin ta fi wurin ilmantar da yara mata wace hanya aka fi ganin ta fi kawai kika bata a wannan to a gaskiya dai a cikin kungiyar mu muna koyar da mata ne mm. wayannan mata nakan ba su labarin rayuwata mhm. yadda na yi na samu matsaloli har na zo na wuce wayannan matsaloli na samu na yi karatu mm. domin su ma su inganta rayuwarsu da ta yaransu wanda kuma suke yi mm. bayan wannan kuma akwai matayen da suke cewa sun yi aure ba za su je makaranta ba ba a tsufa da neman ilimi aure ba zai hana ya mace ta je ta nemi ilimi ba mm. za ki iya tashi ki koma ki ci gaba da karatunki kuma ki ga rayuwar ki ta inganta da ta mm. yaranki domin ba za a haɗa mai ilimi da mara ilimi a ce rayuwarsu ta tafi ɗaya ba mm, sannan kuma hanyoyin kenan da za a bi mace ta zama cewa tana da sana'a mm-hmm. tana da abin yi wanda za ta dogara da kanta ta samu abin da za ta iya rike kanta da ilimin 'ya'yanta in akwai wannan hanyar to kin ga cewa bata dogara da kowa ba wanda zai zo ya sa ta ta koma baya ko 'ya'yanta su kasa ci gaba. Mm. Shawara shine kowa ta rike sana'a ta samu abin da za ta yi da shi don ta inganta domin duk duniya rayuwa ta canja. Mm. Mm. Mm. ‘Ya'ya mata su ne masu riƙe ma gidajensu da iyayensu. Na gode. To, mun gode kwarai da ah, gaske. A kin yi bayani sosai Hajiya Talatu Aminu. Mun gode kwarai da kika samu amsa gayyatar mu a cikin shirin. Yawwa, na gode da gayyata ta ni. To, madalla. Yanzu kan a madadin. Hafsat Bello ɗan mai tsoro. Sai kuma wanda ya bada umarnin shirin Daniel Brown da wanda suka haɗa mu can a Facebook Live wato Hafsat Maina Muhammad ni Usman Ahmad Ahmad Kabar a madadin injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean nake cewa mu zama lafiya sai Allah kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa. Ba a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta san kwallo